sarki gani na so sarkin kwamitin argungu si zamani a youtube channel in kana san sha je ka kalla wala jayi waje titi da zai wato da aina gani hito eh. ka san lallukan ba a wasa wata suka ina tunan su mai gida kawo kai ka san ba mu wasa wallahi shin lalluwa nan ba an ce gida suna kuma magana ga mutum ma yanzu ganga yanzu siyasa ta hara kai in ka ji ana ce ma wai mai gida bai zuwa bai ni wa'annan yan bakin ciki da ka gane yan adawa a yanzu haka wasu na can ƙauyuka suna hada musu ai mai gida bai hitowa miya na to yanzu sanadiyar yada wadda muka yi musu kowa ya gano cewa doya adana aka tura ana biya don ran zaɓe kan su hito ka san dan mai gida za a hitowa ai dalilin ke ka san mun mun ta mun boye namu dan saboda an ce bai yi ah? kuma ba mu yi wallahi dai kai sai in bai yi ba mu yi wallahi ƙarya ta duk ɗan adara ka tan wannan shaci faɗin cewa mai gida wai wai kan wai wallahi yana yi saboda haka ta yi gida ka ɗauko ko da mai uwa a ta in ma akwai wanda yi shi ai a tai a kwaso a yanzu can mun kai to a ka ga nan ni ban wasa wallahi yanzu can mun kai nawa suka ansa yanzu mun ko kuɗi suka ansa muna eh, ba su biyar ba ansa ka tai ka hmm. an so ran zabe ɗaya ka tai ka PDP sakka dangwala shikenan assalamu alaikum magawaga wacce da haka kawo yanzu da Allah alwarma guda ka kai hmm. ka bi duk wanda ka san an te ana faɗa ma magana ga ta ƙarya ta mai gida wai bai hituwa bai hituwa kawai Allah ka faɗa mai gaskiya na yana hituwa to kuma a mata ka san mata ta hmm. yaya ta wannan magana ka faɗa mai ɗakin ka ita mata shiga makwatan duk ta sanar musu kwarai haka ana aka biya kai babu komi ni zan wuce to ya dan tukuri bai da matsala ka tabbatar da cewa insha Allah daga ƙasa har sama PDP sai Alhaji Sani Yakubu ya giwa dan takarar majalisar tarayya argungu augi yan allah da shi muna abuja wajen bikin rantsar sai kan ka samu damuwa ba zai gasu alai sani stamina ya amana ta jini amana ta da kai Allah ya baka sai ya PDP